makarantar da ku zan yi ba ina fatan mu ɗauki haka na biyu mu sa a zuciyarmu wannan littafi da aka yi malamai sun ittifaƙin baya ga littafin Allah babu wani littafin da ya kai shi inganci sahihul bukhari mu sa a zuciyarmu cewa duk inda muka yi karatun nan za mu iya karantarwa ko kafin mu yi ba za mu iya karantarwa ba magabatanmu suna zama a majalis domin su koya su koyar ne ba suna zama ne kawai domin falalar zaman ba a'a daga lokacin da aka ce an sa littafi an sauke littafi ya kamata duk wanda yake lizuntan majalisin ya zan malami a littafi. to ina fatan za mu ɗauki karatunmu a haka da wannan nake ba da shawara duk wanda Allah ya ba shi iko ya mallaki sahihul bukhari matukan zai lizinci zama a nan ina ba da shawara ya danganta da ƙarfin mai ƙarfi in matanin sahihul bukhari za ka siya ya fi sauƙi ba sharhi sai abinda ba aka rasa ba a hali idan kana da hali ka samu mai sharhi shiru na sahihul bukhari suna da yawa domin malamai sun bayanin ya fi ɗari da talatin amma wanda muka fi sani kuma ya fi shahara a wajenmu babu kaman fathul bari sharhi na sahihul buhari kuma malamai suna ganin ba a yi sharhin sahihul buhari kamansa ba akwai in kana da dama ka siya mujalladi goma sha biyu ne in ka hada da fahari zai wuce mujalladi goma sha hudu ba in kana da hali kuma za ka sai umdatul ƙari sharhu sahihul buhari shine wannan mujalladi 22 ne in ka hada da faharis mujalladi 24 ne idan duk wannan bai samu ba kana son ka sai mai dan sharhi sharhi to ina jin abinda na kai gare shi na ƙarshen sharhin buhari ya yiwu akwai wani da aka yi kwanan nan amma a sharhun muyassar li sahihil buhari wanda mai littafin ya sa masa addu'ar walla ali sharhu sahihul buhari na muhammad ali asfabuni gashi shi yana da ran sama wanda yake mujallabi hudu ne muhimmi kada a ce ba kada mattanin ba ka da wani littafi na sharhi kawai za ka zauna ne ka kasa kunni abinda Allah ya baka ikon naɗa ka naɗa abinda kuma ya kuce maka shi kenan a sauka lafiya kuma ina ba da shawara ƙarfinmu ba ɗaya ba ne kila zai yi kyau a sami kwamiti wanda za ta tsara wani book policy yanda za a rinka zubi in aka ce za a sai irin wannan ne ko irin wannan ko masu son wannan an binciko kudinsa bisa farashi wanda ya fi daga nan kuma a wata nawa ko a shekara za a iya saya mutum yana zubawa wannan yana zuba in aka hada ya kai kudin ɗaya ko biyu ko uku sai a siyo a ba wasu daga nan sai kaga kowa ya mallaka cikin sauki kila zai taimaka mana amma wanda yake da ƙarfi bai da bukatan ya tsaya yana waɗannan abubuwa ko kuma mai ƙarfin ninya abin a zuci ne wai an gasa matakan ƙyazo manya da giwa aka ce mahaukaciya ya murkushe kike mutu ta ce uhm, kuna mamaki ne ya abin a zuci ne in zuciya ta sai abu gangan jiki bawa ne yanzu kaga da aka ce za mu yi sahihul buhari wannan ita ce umdatul qari ina da ita ba sayowa ne ba fatahul bari ina da ita ba sayowa zan ba wannan asharhu muyassar wato addu'ar walla ali ina da ita ba sayowa zan ba kawai na kakkaɓe ne na binciko na ɗauko yana da kyau ɗalibin ilimi duk lokacin da ya ga littafi mai fa'ida ba wai sai an ce zai je da shi ya karanta ba sai ya guzuri kaga yanzu ba zan kallafa ma kai na faɗi tashi ba duk ina da su wanda na faɗin nan kusan su ne mafi mahimmanci ala kulli halin akwai ƙa'ida da za mu bi yana da kyau tun yanzu mu bayyana karatun nan ba za mu ɗauki dogon lokaci ba in banda yau na shimfiɗa da gabatarwa Shi ne ba yi da kai amma in Allah ya so ba ma son duk abin da za mu yi mu wuce awa ɗaya mu yi karatu imanin awa ɗaya ba kwata masu ta'aliki da ƙara sharhi da ƙarin bayani da tambayoyi minti goma sha biyar ya ishe mu sai mi fatiha mu tashi abinda muka taba Allah ya sa masa albarka ina ga za mu ɗauki wannan salan Allahumma sai in wani dalili na lalura ya gito wanda ya tilasta mu gota wannan amma za mu yi ƙoƙarin kiyaye haka Allah kai mana taimako na biyu yanayi na damina duk da muna fuskantar fita damina to amma ya kamata mu sa wata ƙa'ida ƙa'idar da za mu sa hadari ba zai hana mu karatu ba amma idan ruwa ya sauka gab da magaruba ana ruwa to in ba nan kake sallah ba ka zauna gida kila an fahimce ni amma idan muka zo karatu ko kafin ai sallah ne hadari ya haɗu to za mu yi karatu amma in ruwa ya sauka gab da magariba ana ruwa to ba ba za mu yi karatu ba ana fatan kila ya fita fili abinda nake nufi domin tana iya yi wa wani ya taso daga nesa ya zo don karatu an ga hajari sai aka ce ba za a yi karatu ba to ya tsaya a yi ruwan ba karatun ko ya fita ruwan ya lakaɗa mashi duka ina gaba mu taimake shi ba amma in muka sa ƙa'idar in kana gida ana ruwa hamma ga ruba kan ma ka zo inda ba dama ba kusa kake kana tsalla a nan ba idan kuwa kawai alamomi ne ba wani tabbas aka haɗu to za a yi karatu kuma ko da ruwa ya ɗinke Allah kai mana taimako a ah, kafin komai muna son mu gabatar da abubuwa guda uku na ɗaya matsayin hadisi a shari'ar musulunci na biyu wane ne imamul buhari na uku ɗan takaitaccen bayani game da wannan littafi ya jama'an musulmi abu na farko da muka so mu sani sunna ko hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗaya daga cikin asali biyu ne na addini shi ya sa magabata suke cewa wahayi biyu yani alkitabu wa sunna ɗaya bai tafiya ba da ɗaya ba kuma kowanne ya zo hujja ce doka ne shari'a ce hukunci ne dole ka yi aiki da shi malamai sun bayani cewa sunna ta kan zo ta hanya uku ko dai ta zo ta ƙarfafa ayoyin alƙur'ani misali idan ka ɗauki rukunan musulunci gaba ɗaya alƙur'ani ya yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya shahidallahu annahu la ilaha ko kuma fa'alam annahu la ilaha illallah kaga kalmar shahada kenan alƙur'ani ya ce mana aqimus salata wa atuz zaka alƙur'ani ya ce mana shahrur ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyana min al-huda wal-furqan faman shahida minkum shahra falyasumhu ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun suratul baqara kaga can kalmar shahada ta fita aya ta biyu da na karanta a tsaida sallah a bada zakka sallah da zakka sun fita nan da na karanta waɗannan ayoyi biyu rukunniya na azumi ya tabbata sannan wata aya cikin suratul baqara ta sake ce mana alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Bata tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa fattaquni ya ulil albab nan ma hukuni na karke na hajji ya fita sai hadisi ya zo yana daɗa ƙarfafa waɗannan rukunai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان حديث صحيح إمام البخاري يا رويتوش تكين كتاب الإيمان sannan muslim ya ruwaito shi cikin kitabul iman da sauran malamai da ruwaya mabambanta kaga wannan hadisi in ka dube shi rukunan nan da alƙur'ani ya ambata na dole shika-shikan musulunci ya daɗa tabbatar da shi ne ya daɗa ƙarfafawa to sunna ko ya yakan zo don ya daɗa ƙarfafa ma'anar aya ƙarfafawa na ce sai nau'i na biyu sunna kan zo domin ya bayyana ayoyin alkur'ani mai girma bayani ba ta'akid ba can ya yayi taukid nan kuma yakan zo ne mu bayyana likita likitabillah dan ai maka bayani aya kaza ga abinda ake nufi aya kaza ga abinda ake nufi kaman yadda subhanahu Ta'ala cikin suratul nahl aya ta 45 yake cewa wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alqur'ani domin ne litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai ma al'umman duniya bayani bayani an fahimta ko yema al'umman duniya bayani da ne da bayanan sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar mana a alƙur'ani cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana abinda ake so ya saurara kawai Allah zai sa ya ji ya haddace kuma a yi masa bayanin abinda ya haddace don ya bayyana ma jama'a Shi ne wa unzila ilaika zikir litubayyana lin linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna izan sunna ta kan zo hadisi ya kan zo ba ƙarfafawa kamar wancan ba domin in ka dubi ayoyin can na rukunan musulunci da na ambata ka dubi sunnar da ta ce an gina musulunci a kansu ba ta ƙara wani bayani ba illa ta tabbatar ta daɗa ƙarfafa waɗancan ayoyi ne to amma shin da aka ce da mu ku tsaye da sallah ku ba da zaka an gaya mana adadin haka an gaya mana sifan sallar an gaya mana me za mu faɗi a sallan in muna yi sunna sai annabi ya ce ku yi kaza in za ku yi sallah sallah kaza a kaza ne ga abin da ake ga sunriya ga jahariya ga shi ina yi a aikace a ƙarshe sai ya ce mana mene sallu kama aitumuni usalli idan fa sunna huna bayanin lil alquran ta kana bayyana mana mene alƙur'ani ne ba za ka iya wadatuwa da ayoyin alƙur'ani ba ma daman ba ka yanko da sunna ba shi ya sa malamai sukan ce masu wahayai ne alƙur'ani wa sunna wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha haka nan ka ɗauki aikin haji ya za ka yi aikin haji an dai ce maka alhaji a shirin ma'alumat ko wa'azin linnasi fil haji a tuka rijalan wa ala kullu damirin ya na min kullu fajjin amir ya za ka yi me za ka yi baka sani ba Manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam sai ya ce maka wa qabtu hafuna wa arafata kullaha mawqif bayani yi maka sannan ya nuna maka ga yanda za ka yi tsawafi ga yanda za ka yi ihrami ga yanda za ka yi kaza ga yanda za ka yi kaza bayan ya gama sai ya ce maku na anni manasikakum duk wani yadda za ku yi aikin haji to ku zo daga zance na da aiki na ku kwaikwaya kamar yadda imamu muslim ya rawaito wannan jumla da na ambata yanzu an-nima Ka kaga sunna ita ce za ta yi maka bayanin ne mujimal wannan ana ce mashi bayanin mujimal suna sai ta zo ta yi maka tafsiri sai ta fidda kai daga sankakiya daga duhu kaga ba za ka wadatu barinta ba sannan a wannan bangare na nau'i biyu na bayyana littafin Allah nan mujimal ne sai maka tafsili a duk ayyukan ibada haka yake in ka ɗauki zakka me ake wa zakka wace irin dukiya ake wa zakka Allah dai ya ce ka yi zakka subhanahu wata'ala yaushe zaka yi zakka me zaka ka bada a dukiyarka in zaka ka yi zakka alkur'ani bai tafsili ba sunna tai mana bayani ita za ta ce maka sai ya kai adadi kaza kuma ga nau'in nau'in dukiyar da za yi zakka in na dabbobi ne a ce raƙuma shanu awaki da tumaki ko kana da gari duk ba zaka ba ko ga dawisu ya fi tinkiya kudi amma a ce duk garin nan dawisun ka ne ba zaka sai dai dukiyar dawisu in ka kai zaka ka gani to irin wannan ina za mu same shi sai a sunna ita ce za ta yi mana bayanin mujimal. ma ja a fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala sannan wani a nau'i hudu ne a wannan bangare wato harshe hudu yake da shi wajen bayani din nan akwai bayanin da sunna take ta hasisi ani'i wato aya ta zo da mai umumin doka umumin doka sai sunna ta zo ta yi mene ta yi ta hasisin wani abu tafi da shi daga umumi irin waɗannan yana da dama a cikin alƙur'ani mai girma misali alkur'ani yana faɗi a babi na gado yusikumullahu fi auladikum lizzakari misli Allah yana maku wasiya game da ‘ya'yanku in kun mutu kun basu da wani abu na gado duk abinda da mata biyu suka samu shine za a ba kasan namiji wato namiji yana da kasan mata biyu kaga wannan menene abu ne wanda yake am in dai ɗanka ne ko yakka to amma in ka koma ga sunna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la nurasu ma tarakna nanu ma'ashin al'anbiya la nurasu ma tarakna mu annabawa ba a gada mu saboda haka annabi in yana da ɗa sai ya zan babu dukiyarsa ta al'umman musulmi ne ta baitul mali ‘ya'yan manzo ko annabi ba sa gadon dukiyar mahaifinsu wannan idan ka duba an yi husus da umum can Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayaini sunna sai ta fidda ƴaƴan annabawa annabawa don haka in ka koma tafsirin ayar da zakariya ke addu'a fa habli min ladunka waliya yarsini wa yarsu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yana nufin gado na annabci da karantar da al'umma ba gado na dukiyan da zai bari ba sannan misali na biyu a wannan suna sai ta ce idan mutum ya yi gaggawa ya kashe wanda zai gada don ya ƙosa kamar yadda yake 'ya'yan da ba su da addini suke fatan mutuwan iyayensu masu kuɗi wani ma ya je ya sayo a barba da lemu ya ja guba a sirinji ya sassoka masu ya ce baba ga wannan aibu buɗe baki da yake baban shi ma ya sani ya san yanayinsu ya eh, dariya ya ije na ya ce na gode shege da shege yana aukuwa kana ga kaman ba'a ne yana aukuwa ni an ban labari ya auku ya auku to sunna sai ta ce laisa lil qatil shay'un wa in lam yakul lahu warithun fawarithuhu aqrabu an-nasi ilaihi, wala la yarithu lil qatil idan mutum ya kashe babansa dan yayi gado ko mata ta kashe mijinta dan tayi gado ai dan shi ne kuma yana cikin yusi kuma yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayayn sai sunna tai bayani wanda duk ya kashe wanda ya kashe dan ya gado ba zai gaji dukiyarsa ba za a haramta masa kaga wannan sunna ce kai wannan bayani wanda imamu abu dawud ya rawaito shi cikin littafin addiyat wannan bangare na biyu kenan yani tahfisul am akwai na uku sunna takan zo mutlaqa wato a saki hukuncin ba a yi masa iyaka ba afwan aya takan zo nassi na alqur'ani da hukunci ba iyaka amma sunna in ta zo sai ta nuna iyakan abinda ake nufi da wannan hukunci ina fatan ana ganewa misali a nan alƙur'ani mai girma ya yi maganan mai ɗan hali Farawo kenan ya ce wasariku a faƙasa'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min Allah ɓarawo da Barauniya. ku yanke hannunsu sakamakon abin da suka aikata uku ba daga Allah kenan da za ka ɗauke ƙwandala sai a yanke hannu in dai ba naka ba ne ka yi sata ko? ko ba ɓarawo kenan ba mai ɗaukan kayan wani ba nashi ba eh sannan in an ke a yanke hannu wai nan menene ba hannu ba ne? to kila wani daga nan zai yanke eh ce hannu ina hannunka ka taru wani kawai wanda ba mi wannan magana da shi ba ka ce nuna min hannunka ko yaro ne ka ce fito da hannunka ka gane zai fito da shi ko da yana cikin sako ne sai ya haka an fahimce ni to amma sunna da ta zo sahihiya sai ta ce inda ake yankewa na alku sannan ta ce ana yanke na dama ne ana yanke na dama ne ko daga gwiwan hannu ba a yankewa can wuyan hannu ake yankewa shi kenan sannan alƙur'ani ya ambaci wasiya cewa in an zo rabon gado in alkur'ani ya ce wane na da kaza wane na da kaza wane na da kaza sai ya ce mene min ba'adi wasiyatin yusi biha aw bayan an fidda wasiyan da mamaci yayi ko kuma ana bin shi bashi kafin a raba sai an biya wasiya amma sunna da tazo sai ta ƙayyade adadin da kake iya yin wasiya bayan Allah kuwa ya ambace shi mutulakan bai iyakance ba min ba adi wasiyatin yusi biha kidan da mutum yayi wasiya a mantuqil aya ko mafhumul aya in baka koma ga sunna ba wanda yace duk dukiya ta inna rasu a kai gidan marayu magada sai su zuba ido inda an ce min ba'adu wasiya to wasiya bata ban komai ba to amma sahihiyar sunna sai ta yi kaidi ta yi iyaka ta ce baka isa kai wasiya sama da sulisi ba sai ya bisa uku na dukiyarka wanda wani ne ya nufin ya cikin sahabbai ya wasiya da dukiyarsa annabi ya ce a'a ya ce rabi ya ce a'a ya ce sulisi ya ce wa sulusu kafiyar kana iya yi da sulisi amma sulisi gaskiya ya yi yawa in so samu ne ka ƙara farashi ga magadanka sai ya zan suna ta ƙayyada wasiya da mene kada ya wuce sulisi in ya wuce sulisi ƙarƙashin mulki da ikon magada ne in sun so su zartar in sun ga dama su ce a a dai kira ɗaya bisa uku na abin da ya bari a bar mana sauran dukiyarmu kaga sunna ne ta mene ƙaidi ta iyakance amma aya ba ta iyakance ba to akwai ayoyi da yawa wanda sunna ta kan zo bayan an itilaƙin shi sunna ta ta ƙaidin shi sai na hudu na ƙarshen abin da za mu faɗa wanda a wannan ɓangare na biyu bangare na biyu ne wannan duka mene bayanin da sunna ke mai ayoyi ko littafin Allah mun ambaci na farko yadda sunna take ƙarfafa mene aya ta daɗa tabbatar da abin da ta yau na biyu muna magana akan mene bayanin yadda sunna takan ƙara mai ayoyi ko littafin Allah bayani shine ko dai mujmal ne ta zo sannan ta tafsili ko ta hasisi ne umumi ne ta ta hasisi ko kuma mutlak ne saki ba ba kaidi ba iyaka ita kuma ta kaidi ta masa iyaka to sai kuma tawdihul mushkil mushkal wani abu ne wanda yake rikitacce ba ka iya gane shi sai suna ta zo tafid da kai a cikin tafid da menene da kai a cikin duhu kuma wannan ba wai ni da kai ba hatta zamanin sahabbai bari in ba da misali kaman biyu misali na farko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayan nan ta suratul an'ami allazina amanu wa lam yalbasu yalbasu imanuhum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtaduna waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba waɗannan su suke samun aminci da tsira duniya da kiyama kuma su ne shiryayyu sahabbai suna jin wannan aya suka kama kuka suka ce waye bai zalunci ba a cikinmu sun mun hallaka kun ga sun rikice saboda ayar ta sun kasa fahimtanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ya yace a'a ba zalunci na na bugi wannan ko na ci dukiyar wannan ayat take nufi ba zalunci tana nufin shirka ne ce ba ku ji abin da Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul luqman ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim shirka ita ce babban zalunci idan dama zalunci shine ka kwace haƙƙin mai haƙƙi ko dai ka ba wani ko ka ce ka rike Allah yana da haƙƙi shine an abu da huwa la tushrika biki shai'a. ka bauta masa kada ka haɗa shi da kowa kamar yadda yake a cikin hadisin mu'azu in za mu tuna Allah na da haƙƙi ka bauta masa ka haɗa shi da kowa kai ma kana da haƙƙi kan Allah lillahi matsalul masalul shi ne ba zai azabtar da wanda bai hada shi da wani ba haka hadisi ya inganta saboda haka idan ka ɗauke haƙƙin Allah ka ba wani Allah ka yi zalunci idan ka ɗauke haƙƙin Allah ka yafa ka ce kai ne ka yi zalunci shi ne inna shirka la zulmun azim daga nan sahabbai suka ji daɗi hankalinsu ya kwanta kaga aya ce wanda ta rikita su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya da su a cikin duhu sunna ta bayyana abinda ake nufi da aya rikicin sai ya kau to akwai ayoyi da yawa wanda sunna ita ce take wannan aiki ina fatan mun fahimta wannan harshen hudu duka yana cikin nau'i na biyu ne sai nau'i na uku na ƙarshe sunna takan zo da hukunci tabbatacce wanda ba shi ma a cikin alƙur'ani ba shi ma a cikin alƙur'ani mai girma kuma wajibin musulmi ne matukan ya inganta ya yi ɗa'a ga wannan sunna domin falawar abika la yu'minun hatta ka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سيدة يرنسوا يجي والله إنا رنسوا دع الله أبنجدنك فذات زما في إيماني بسيس هكنتاك a dukkan dokoki na shari'a abinda duk yake gudana a tsakaninsu sannan ya zan ba za su ji wani kunci ko damuwa ga duk abin da ka hukunta ba su miƙa wuya miƙawa ma'ana idan annabi ya ba da hukunci ko ya ba da umarni ko ya yi hani ko ka aikata ka ji hankalinka bai maka daɗi ba kai ba mumini ba ne sannan wasu ayoyin sukan ce a Laha wa a tsi'un rasula ya ayyuhallazina amanu a Laha wa a tsi'un rasula wa ulil amri minku, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ku yi wa Allah biyayya ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa annabi sallallahu alaihi biyayya malamai suka ce an bayyana fi'ilina ga Allah aka sake bayyanawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ne saboda Allah yana da ɗa'a mutulaka wato in ya ce kaza ba ka da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba shi dama a yi masa ɗa'a mutulaka shi yasa aka yi ibrazin fi'ili in ba haka ba sai a yi atsaki amma a wajen malamai da shugabanni sai aka ce wa ulul amri minkum aka yi atsafi bilwawi kuma ma'arufin inda kullum man ya arifu lugal arabiyya annal atfa tabi'un lil ma'tufi raf'an wa jar'an wa nasban saboda haka duk yanda aka yi atsafi hukuncin yana bin abin da aka goya baya ne amma in ka fidda fi'ili yana zaman kansa ne a wajen da'a ga Allah aka fidda fi'ili a wajen da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka da fi'ili domin umarnin mustaƙilli ne amma malami fa ko shugaba sai aka goya aka ce wa saboda mene ati'ullaha wa a ati'ur rasula a ati'ullaha ta'atan mutlaqa wa a ati'ur rasula ta'atan mutlaqa wa a ati'ul ulama a wal umara idza ata'ullaha wa a ata'ur rasula Shi ne ma'anar magana ku bi malamanku ku bi shugabanninku in sun bi Allah sun bi manzansa Shi ne ma'anar goyawa saboda biyayya yana bin abin da su suka yi biyayya ne in ko suka kauce to falata a tali mahalukin fi ma'asiyatil khaliq ina fatan an fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shike da wannan hurmi in ya yi hadisi ya ce a yi kaza ko a bar kaza ba za ka tsaya ka ce ina aya ba in a'a bai yiwuwa kuma wata ayar ma tana cewa a cikin alkur'ani wa ma'ata kuma rasul huzuhu wa ma hakun anhu fanta duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maku da shi ku kama ku rike ku aikata abinda ya hane ku kuma ku hannu a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar dole ne ka riƙe sunna ƙanƙanƙan. yawwa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina Imran bin Hussein wata rana wani mutum ya zo wajensa ya tambaye shi sai ya amsa masa da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza akan abin da kai tambaya faƙalar rajul haddisu an kitabillah wala tuhaddisu an gairi mu muna son kai mana abinda alƙur'ani yace ne ka daina mana maganan wani ba ƙur'ani ba ɗan ƙato kenan Allah ya ganar da su ah, imran bin Hussein sai ce innaka mu'um ahmaq atajidu fi kitabillahi anna salata zuhra arba la yujharu biha aw la yujharu fiha wa adadu salawat shin wai a alqur'ani kaga inda aka gaya maka sallan azhur haka a hudu ne ina ka gani me yasa kake yi kuma kaji inda aka ce maka a asita me yasa kake asittawa ko ko ka an ce ka yi zakka an gaya maka adadin abin da bada da abin da fitar da lokacin da za ka fitar haka da ya ta masa bayani a takaice kwarai wannan su fuskoki wanda ke wajibtan sunna hujja ce mai zaman kanta duk wanda bai yadda da sunna ba bai yadda da alƙur'ani ba dazu muka ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la da abinda ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi to wannan abu wajibi ne bin sa duk wanda ya kuskura ya kauce masa to ya fada turban halaka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu to ban sani ba muna da lokacin da za mu taɓa tarjaman imamul buhari ne eh? lokaci ya yi to wannan shimfiɗan ta ishe mu yau da izinin Allah a'a ni dai na faɗi ƙa'ida awa ɗaya kacal za mu yi awa ɗaya ba kwata karatu kwata tambayoyi masu ƙara bayani masu sharhi wanda za su ba mu fa'idodi <laughs> mun yi awa ɗaya ba kwata <laughs> dama na ce yau na farko ne ai ana iya tsarawa ana iya ragewa ba matsala eh, amma dai ka'idar shi ne da izinin Allah za mu yi kokari mu ga da duk abin da za mu yi ba za mu wuce awa guda ba daga karatu zuwa tambaya zuwa sharhi zuwa ta'aliki awa ɗaya ya ishe mu Allah ya sa mashi albarka wa alaikumussalam to madalla ka ce mene? wai ka sani ma a tsaya haka nan ni ma kokari na girarwa wasu ba hannun kallahun mawajin hamdika a shahadu allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum